Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake saduwa cikin labaran namu na dare. Wanda a cikin labaran namu na dare za ka ji yadda jamhuriyar Nijar ta bayyana cewa jagoran jakadar jagoran jakadar wato majalisar ɗinkin duniya da ya fice masu daga ƙasarsu nan da awanni 74 wanda ƙasar ta bayyana. wanda babu shakka in zaka wannan magana ta ɗauki ɗumi wanda babu shakka wasu ke ganin cewa babu shakka wa'annan matakai da wato jamhuriyar Nijar ke ɗauka ba fa matakai ne wanda ya kamata ba wanda wasu kwa ke ganin cewa babu shakka jamhuriyar Nijar tana ɗaukan matakai wanda ya kamata a ƙasar tata. wanda babu shakka a yanzu haka jamhuriyar Nijar ɗin ta ɗauki cece kuce akan wannan batu na wato fitar da wato jagoran wato majalisar ɗinkin duniya daga ƙasar tun bayan lokacin da ƙasar Amurka ta bayyana cewa ta daina ba da tallafi wa jamhuriyar Nijar ɗin a ƙanƙin maida wato mulkin demokuraɗiyya ma'ana wato mulkin farar hula a jamhuriyar ta Nijar da kuma yadda ake ci gaba da dambaruwa a wato rigimar da take tsakanin wato Falatsinawa da kuma Isra'ila duk a cikin labaran namu na daren yau wanda muka yi ma tanadi wanda mai sauraro ga dai labaran domin ka saurara akan batutuwan da suka suka suke ci gaba da ciwa mutane ƙwarya musamman kan jamhuriyar Nijar na ƙin mai da hambararren shugaban ƙasar wato Muhammad bazum da kuma wato faɗin da Isra'il da wato falastinawa ke ci gaba da yi. sojin jamhuriyar Nijar da suka yi juyin mulki sun buƙaci jagoran wato jagoran ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ya gaggauta ficewa daga Nijar ɗin cikin awa saba'in da biyu. Sun dai zargi Majalisar Ɗinkin Duniya da yin kullakullar da ta hana Nijar ɗin halartar babban taron da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a Shal kwatatta da ke birnin New York ɗin Amurka a watan jiya da kuma sauran tarukan da suka shafe ta. Niger seems increasingly willing to distance itself from its former Western allies. Wakiliyar BBC ta ce da alama Niger din na ƙara nesanta kanta daga aminanta na ƙasashen yammacin duniya. A wasikar da sojin suka aika babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniyar sun zarge shi da haɗa baki da Faransa domin hana Niger din halartar wannan babban taro. A watan Yuli ne dai sojin suka hambarar da mulkin shugaba Muhammad Bazoum kuma tuni suka umarci jakadan Faransa da sojin ta su fice daga ƙasar. a jiya talata kuma a hukumance amurka ta tabbatar da juyin mulkin tare kuma da janye tallafin da take baiwa a kasar Kafar yada labaran Falasɗinu ta ce cibiyar lantarki ɗaya da ke baiwa zirin Gaza haske ta dakatar da aiki bayan karewar man fetur. Wannan na zuwa ne kuma a daidai lokacin da halin jin kai ke kara taɓarɓarewa a Gazar, yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai harharen makamai masu linzami a rana ta biyar da mai da martani kan harharen da Hamas ke kaiwa. Wakilin BBC Rushdie Abu Alof ya zaga birnin Gaza. electricity, Ya ce babu wutar lantarki a wasu wuraren babu intanet, babu abinci da ruwa da magani. Halin da ake ciki na ana tsananin buƙatar jin ƙai, sannan kuma halin ya munana. Ƙungiyar agaji ta Red Crescent a Falasɗinin ta ce har hare ta sama da Isra'ila ta kai ya kashe jami'an lafiya hudu. Su ma hukumomin Isra'ila sun ce sama da Isra'ilawa dubu ɗaya da ɗari biyu ne suka mutu a har-haren da Hamas ta kai. ma'aikatar ilimi a isra'ila kuwa ta ce daga ranar lahadi mai zuwa makarantu za su koma koyarwa ta intanet sojin isra'ila sun yi lugudan wuta a wasu yankunan kudancin kasar labanin martani kan ruwan wutar da aka yi musu daga iyakar kasar The powerful Lebanese movement Hezbollah says Wakilin BBC ya ce kungiyar Hezbollah ta Lebanon ta ce ta harba makamai masu linzami biyu inda sojin Isra'ila suke kuma ranwar gayya ce kan kisan mayakanta uku da Isra'ilar ta yi a makon nan. Wannan ne dai rikici na baya-bayan nan da ya faru a iyakar arewacin Isra'ila tun kuma bayan kaddamar da harin da kungiyar Hamas sai a ranar Asabar. Kungiyar mayakan Falasɗinawan mai mazauni a labanin, ta ɗauki alhakin kai wasu daga cikin cikin hare-haren duk wada cewa yanki ne da ke ƙarƙashin ikon Hezbollah. ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka sheka ya janyo mummunan ambaliyar ruwa tare kuma da raba mutum dubu bakwai da mahallansu a kudancin kasar Miyamma. rahotanni na cewa ambaliyar ta mamaye kashi tamanin cikin ɗari na birnin bago wasu hotuna kuma sun nuna mazauna yankunan kasar na tafiya cikin ruwan da ya kai musu kugu wasu kuma suna zirga-zirga cikin kwale-kwale jami'ai dai sun bayyana ambaliyar ruwan da mafi muni cikin shekaru sittin. Hukumomi a jamhuriyar Kamaru kuma sun fara rushe gidaje da aka gina su da kananan wato kananan gidaje da aka gina su da katako wanda ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa ta shafa a birnin Yawunde. Akalla mutane uku ne dai suka mutu a yankin Mbokolo lokacin da wata madatsar ruwa ta balle sakamakon shekar saman da aka yi a ranar Asabar. A jiya Talata kuma aka baiwa mazauna gidajen awa ashirin da hudu su fice daga ciki. Sai dai kuma yawancin mutanen da ke zaune a wurin shekara da shekaru sun abincin idan sun tashi ba su da inda za su koma. Gwamnati dai ta ce ta sama wasu daga ciki wurin da za su zauna na wucin gadi. Sai dai kuma wasu shin shaida BBC cewa kawo yanzu babu wani tallafi da ya shiga hannunsu. To ƙarshen labaran duniyar kenan. To kamar yadda watakila kuka ji a labaran duniyar al'amuran jin kai a zirin Gaza na ci gaba da taɓaɓɓarewa yayin da Isra'ila ta ci gaba da ruwan bababai a yankin da ke fama da cunkoson jama'a a kwana na biyar bayan har-haren da mayakan Hamas suka kai wa ƙasar. Jami'an ƙungiyar Hamas ɗin sun ce tashar wutar lantarki ɗaya tilo da ke zirin Gazan ta daina aiki bayan da man fetur ya ƙare. Ga rahoton Bilkisu Babangida. gida. an bayar da rahoto game da karancin abinci a yayin da toshe hanyoyin shiga birnin na Gaza da Isra'ila ta yi ke yin mummunan tasiri. Kana tashar samar da wutar lantarki ɗaya tilo da ake da ita tana gab da fuskantar rashin makamashin da ke tafiyar da ita. Mukaddashin daraktar hukumar tallafawa da ayyukan agaji da kula da al'amuran da suka shafi 'yan gudun hijirar yankin palestina a Gaza UNRWA Jennifer Austin ta bayyana cewa suna matukar bukatar makamashi da gaggawa. Out of the, um, 88 schools that the, the people are sheltering in, uh, we've got ta ce cikin makarantu 88 da aka tsugunar da mutane a ciki muna da hamsin daga cikin waɗanda matsugunai ne da muka ware muka wadata su da masana'antun tace ruwan sha don haka muddin ba a kai waɗannan masana'antun tace ruwa hari ba to za mu iya samar da tsaftataccen ruwan sha ga mutanen da ke waɗannan matsugunai amma kuma waɗannan masana'antu na amfani da makamashi ne kuma yana gab da karewa muna da sauran na mako biyu ne kacal don haka da zarar ya kare ba za a sake samun ruwan sha a waɗannan matsugunai ba. after we run out of fuel, there won't be any water. A yanda take magana da BBC, mai magana da 'yan kwamitin kungiyar agaji ta da ta Red Cross ICRC, Sarah Davis, ta bayyana halin da ake ciki a Gaza. people are hearing emergency sirens constantly. They're hearing explosions. They don't know where they're coming from. Ta ce mutane na ta jin karar jiniyar gargadi akai-akai suna kuma jin karar tashin ababen fashewa ba su san daga inda suke fitowa ba da kuma inda suke fadawa. Suna ta shaka da kuma ɗanɗana kura ga warin hayaki a cikin iskar shaka. Mutane na cikin matukar damuwa kan tuntumar iyalai da danginsu. Ba su san lokacin da kayan abinci zai kare ba. Ba su san tsawon wani lokaci ne hasken wutar lantarki zai bushe ba. A halin da ake ciki muna jin ana cewa sa'o'i hudu ne kacal ake samu a kowace rana na hasken wutar lantarkin a Gaza. Mutane sun damu game da halin da yara ke ciki. Yawan mutanen da suka jikkata da ke asibiti na ta Medical facilities is, is unfortunately only increasing. dakarun isra'ila na ƙara tattaruwa a kusa da kan iyakar gaza a daura damarar da suke yi kan duk wata kutsawa ta ƙasa da aka bayar da umarni a wani mataki na mayar da martani akan kutsan zubar da jinin da ƙungiyar hamas ta yi hali na jin kai da ake ciki a yankin na ci gaba da tabarbarewa a yayin da jiragen yakin isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta akan birnin gaza a rana ta biyar wakilin bbc a gaza ya shaida ɗaruruwan mutane na takawa zuwa kudancin birnin don neman mafaka a asibitoci da makarantu A gaida Bilkisu baban gida To yayin da faɗan da ake tsakanin Falasɗinu da Isra'ila ke kara rincaɓewa. Wasu 'yan Ghana da suka makale a can sun ce ba wato ba su yi shirin komawa ƙasarsu ta haihuwa ba. Jakadan Isra'ila a Ghana ya bayar da tabbacin cewa gwamnatin ƙasarsa za ta bayar da kariya ga dukkan 'yan ƙasashen waje da suke can Isra'ilar. Ga Muhammad Fahad Adam da ƙarin bayani. An fara fargaba da nuna damuwa kan 'yan kasar Ghana da ke Isra'ila yayin da wasu ke ra'ayin cewa ya kamata gwamnatin kasar ta Ghana da ta yi la'akari da fara kwaso su ne tun da wuri yayin da rikici tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas ke ƙararin cabewa, Tuna dai adadin waɗanda suka mutu a rikicin ya zarce dubu ɗaya kuma ake nuna fargabar yiwuwar ci gaba da ƙarin samun asarar rayuka musamman na fararen hula. Sai dai duk da wannan gumurzu wasu 'yan ƙasar ta gane a can Isra'ilan sun ce su fa yanzu zama daram. Mr. Kujo wani ɗan Ghana ne mazaunin Isra'ila wanda ya hira da kafofin yada labarai ya ce, I'm not planning to come back together because you know, um, me in particular, I've got a newborn baby who is just you know, three, uh, four months and I've got a wife. I can't leave my wife and ba ni da niyyar komawa ƙasa ta Ghana saboda matata ta haihu ba da wani jimawa ba kamar wata uku kenan don haka ba zan iya tafiya na barta ba kuma haka zalika wasu 'yan ƙasar ta gane da yawa a nan ba su da niyyar komawa gida sai dai idan har abin ya yi mugun kamari muna jin mu cikin kariya sosai saboda ofishin jakadancin ghana a nan ya gaya mana abubuwan da ya kamata mu yi da waɗanda ya kamata mu kiyaye ya gaya mana mu daina fita zuwa wani wuri ba da wani kwakwaran dalili ba kuma mu yi kokari mu takaita ayyukanmu da yawa sannan kuma mu kasance a wuraren da babu wata barazana. we should try not to get ourselves involved. Yayin da gwamnatin Ghana ta fitar da wata sanarwa don tabbatar da goyon bayanta ga 'yancin wanzuwar ƙasar Isra'ila da kuma kare haƙƙin kanta ta kuma yi kira ga gwamnatin Isra'ila da ta yi takatsantsan wajen mayar da martani da irin hare-haren da take kaiwa ƙungiyar Hamas a zirin Gaza. sannan kuma ta yi kira ga bangarorin biyu ne da su koma kan teburin sulhu domin sasantawa inda ɗaya bangaren ƙasar Qatar ta ce tana shirin kulla wata yarjejeniyar musayar fursunoni tsakanin ƙasashe biyun da suke rikici da juna. Sai dai a nata bangaren ƙungiyar mayakan Hamas ta ce ta sha alwashin fara kashe fararen hula 'yan ƙasar Isra'ila da ta yi garkuwa da su inda idan har Isra'ila ta ci gaba da kai hari zirin Gaza ba tare da yiwa fararen hula kashe ba. A ƙarshen makon da ya gabata ne dai mayakan Hamas suka kai wani harin bazata inda suka yi jiran mikiya a kudancin Isra'ila kuma suka kashe ɗaruruwan Isra'ilawa tare da yin garkuwa da wasu da dama lamarin da ya harzuka Isra'ilan wanda ta kwashe kwanaki tana lugudan wuta a zirin Gaza inda ɗaruruwan mutane suka mutu tare da jikkatar wasu dubunnai. Muhammad Fad Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. To idan muka je Najeriya ko kuma in ce a Najeriya hukumomin sojin kasar ne suka ce sun gano wasu bababai da basu fashe ba a wurin da aka samu fashewar abubuwa a birnin Ikeja na jihar Legas fiye da shekaru 21 da suka gabata. Sun kuma ce za a kwashe dukkanin bababan da basu fashe ba domin tabbatar da tsaron lafiyar mutane. Ga rahoton Umar Shehu 'yan Leman. Shugaban harsan sojin kasar Laftanar Janar Tarid Lagbaja ya bayyana hakan a lokacin kaddamar da atisayen horarwa guda uku da aka shirya wa sojojin kasar a Legas. Kamar yadda rundunar sojojin ta bayyana za ta kwashe kaf bambam da ba su fashe ba, wanda a wurin ne aka samu tashin bam a shekarar ta biyu, bisa kuskure a cikin sashen ajiye makamai na bariki. da halaka sama da mutum dubu daya. Za a yi jigilar sauran ababen fashewar zuwa ɗaya daga cikin sansanoninta da ke a ajilate cikin jihar Ogun. rundunar sojin ta ce sakamakon gano wasu bamabamai da basu fashe ba a wurin da kun fashewar da ta faru a shekarar ta dubu da biyu ya nuna bukatar da ke akwai sojojin kasar su gudanar da wani atisayin tunkarar lamarin ya kara da cewa za a gudanar da atisayin na kwanaki sittin da ɗaya daga ranar goma ga watan oktoba zuwa goma ga watan disamba kuma zai hada da amfani da injiniyoyi da sauran kayayyaki da ake bukata zuwa wurin rundunar sojin najeriya ta nemi haɗin kan hukumomin gwamnati da hukumomi da abin ya shafa a jihohin Legas da ogun kamar hukumar ba da agajin gaggawa ta jiha da hukumar kashe gobara ta tarayya da hukumar kare haɗura ta tarayya da 'yan sandan najeriya idan dai ana iya tunawa fashewar bamaman wadda ta tashi kusan sau bakwai cikin kwanaki biyu ta yi sanadin salwantar rayuka dubu ɗaya da ɗari ɗaya da lalata dukiyoyi a yankin da kewaye lamarin da ya kasance bakon abu ga mazauna yankin ikeja don haka mutane suka yi ta turmutsutsu da danne mutane don neman tsira wani abu da ya sanadin mutuwar mutane da dama babban hafsan ya ce wannan wani bangare ne na kokarin tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyi a fadin tarayyar kasar a daidai lokacin da aka shiga sulhun karshe na shekara ta 2023 To mai sauraro, ƙarshen labarin da muke tafa da shi kenan a daren yau wanda muka yi ma tanadi Wanda babu shakka mai sauraro kana ganin wannan babban mataki da jamhuriyar Nijar ɗin ta ɗauka akan akan wato fitar da wato jagoran majalisar ɗinkin duniya daga ƙasar tata shin kana ganin mai sauraro wannan batu ba zai jawo wa wato jamhuriyar Nijar matsala ba duba da yadda babu shakka an haka wato musamman daga wato mabiya hambararren shugaban ƙasar wato Muhammad Bazuma a ƙasar ta jamhuriyar Nijar suka fara yin zazzafan suka zuwa ga gwamnatin wato jihar General Chane wato gwamnatin wato mulkin soji ta jamhuriyar Nijar ɗin. Wanda babu shakka kasancewa babu kalar wato turna ba sha ba a kan mai da hambararren shugaban kasar wato Muhammadu bajum a kasar ta jamhuriyar Nijar amma kuma hakan ya citira wanda hakan ne sa wato ECOWAS ta sa wa kasar ta jamhuriyar Nijar kwakwaran takunkumi wanda babu shakka ba sa samun sakewa mai kwari. wanda kuma ka jadda wato faɗin Isra'ila da falastinawa ke ci gaba da hauhawa da kuma asarar rayuka da asarar dukiyoyi da kuma jikkata wasu duk a wannan faɗa wanda yan ƙasashen ke kokawa akan batutuwan da ake ci gaba da wannan yaƙi da kuma ɗaukewar wutan nefa a ƙasar ta a ƙasashen guda biyu tun bayan lokacin da ake ci gaba da wannan fada tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila. Ƙarshen labaran da muke tafa da shi kenan, amma muna roƙonka da idan yau ka fara shigowa tashar nan tamu mai albarka da ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin takan ne za ka dinda samun labaranmu zafafa da dumudumin su sannan kada ka manta ke mana lakin a ƙasan bidiyon nan namu mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka ko da yaushe lagi